Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne tare da iska mai tsananin gaske sun ka haddasa mutuwar dabbobi masu tarin yawa a garin Ibosa tan a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar. Wannan ya zo ne bayan da ruwan suka yi ambaliya kuma suka makure tafukan wannan yankin inda suka yi ma dabbobi kawanya kamin su rice su abinda ya sa Malam Musa Abdulrahman, gwamnan jihar Tawa kan ziyara ta gani da idanu akan wannan lamarin da haddasa hasara mai yawa ga al'ummar da wannan bala'in ya ma sai muka zo nan a cikin bisa tantan cikin gabacin yammacin akubino mun bi duka yawancin ta tafkana daga mun bi su mun gani cikin suke da ruwa sun ɗauki ruwa a cikin abun da ba a tsammani ba tunda ruwa ne suka zo a ga muku da kaifi suka ritse dabbobi jiya awaki ne da tumaki duk suka tsaye su cikin wannan abu suka rike su Allah ya sa duka wannan yawancin su duka fasashen kamar da kuke gani a sunan cikin ruwa fasashe ne dubunai wanda ya kamata diba duk dukiya ne na talakawa wanda suke cikin Allah shi ke abin shi kuma shi ya kawo shaka bayan wannan kira ne muke ga ko wanda Allah ya kama wannan abu ai hakuri Allah ne kawo shi kuma za mu kira da abokan mu da muke tare a sunan masu hannu da shuni suna nan su ma sun gani kuma zan mu sake kiran su mutanen wannan talaka wannan su zo su gani yayin ne za su kama musu hukumomi dai sun yi kira ga al'ummar da ta binne ko kuma ta toye gawayen bisashen haka ma da dafa ruwa kamin a sha su domin kaucewa fadawa a cikin tutu cututtuka ko kuma wata alloba. Gabanin isa tawagar ta gwamnan jihar Tawa a Satan sai da ya isa a garin dan inda ya kai gaisuwa ta ta'aziyya ga al'ummar garin da ruwan sama da aka shata ta a ranar tara ga wannan wata na Yuli da muke ciki ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku ga gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman. Muka fara daga dan an yi ruwa masu ƙarfi wajen milimetar 85 a kai. To cikin wannan ruwan da ake akwai iska mai ƙarfi shine ya sa gidaje diya suka girki waɗansu suka faɗi aka samu cikin gida guda mutum uku da suka zama babu suka ga mai hanga siga Allah haku ba eh, mutum uku da eh, hudu suna da gida yawanci kariya ne an ko wannan uku sun riga gidan gaskiya wa'annan su kuma Allah ya kora musu sauki cikin gauga don bayan wannan mun je mun ga kan kantuttuka ne magazin ne manya-manya duka su faɗi to hukumomin dai sun yi kira ga dukkan masu hannu da shuni da su agizama al'ummar wannan yankin waɗanda a wannan shekarar ambaliyar ruwa ta ma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar